Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi ashirin ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz shugaban sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar ya ce za su mayar da kasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru uku. Masu kada ƙuri'a a Ecuador sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen sabon shugaban ƙasar. Ƙasar Spain ta lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta mata karon farko a tarihi. Kanin labaran duniyar kenan. cikin shirin za a ji cewa shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar ya ce ciki ƙungiyar ECOWAS sakamakon jerin takunkuman da ta kakaba wa nishar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar sannan za ku ji cewa masana shari'a a najeriya sun yi kira da gwamnatin kasar da ta rinka mutunta umarnin kotu gwamnati ta zo with clean hand ta nuna ma mutane cewa abin da suke suna yin don Allah ne kuma suna yin don gaskiya ba abin da ake yin don siyasa ba ne. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. shugaban sojojin da suka yi juyin mulki da ya hamɓar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Nijar ya ce za su mayar da ƙasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru uku to sai dai janar abdulrahman chani bai bayar da cikakken bayani kan tsarin ba a yayin da yake jawabi a gidan talabijin na ƙasar a daren jiya asabar amma dai ya ce za a cimma matsayar shirin miƙa mulki nan da kwanaki talatin a wani taron tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin za ta shirya bayan ganawarsa ta farko da tawagar kungiyar kasashen ecowas da ke neman sasanta matsalar chani ya ce na gamsu cewa za mu yi aiki tare domin samar da maslaha akan waɗannan rikice-rikicen domin amfanin kowa yarin na ecowas ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya abdulsalami abubakar sun kuma gana da hamɓararren shugaban ƙasar muhammad bazoum a ranar goma ga watan nan na agusta kungiyar ecowas ta bada umarnin kafa runduna ta ko ta kwana domin dawo da mulkin demokuraɗiyya a niger a ranar juma'a kuma kwamishinan ecowas din na sha'anin siyasa da lafiya da wato da zaman lafiya da tsaro abdul fattah musa ya ce kasashe goma sha ɗaya daga cikin kasashe goma sha biyar na kungiyar sun amince su bada sojoji domin matakin na soji yana mai cewa kuma tuni suka shirya ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau lahadi a cikin rahotonta na yau da kullum game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine cewa ukraine na ci gaba da kai hare-hare a cikin rasha kuma akwai yiwuwar matsin lamba ga shugabannin dakarun sararin samaniyar rasha domin inganta tsaronta a yammacin rasha ma'aikatar ta ce shugaban rasha vladimir putin kusan ya mamaye ukraine ne tare da yakinin cewa ba zai yi wani tasiri kai tsaye ga 'yan kasar rasha ba ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau lahadi cewa ta tsare wani jirgin saman ukraine mara matuki da ya nufi birnin moscow lamarin da ya yi sanadin tarwatsewar jirgin bayan wannan kuma an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a filayen jirgin sama biyu na moscow na wani ɗan lokaci a matsayin matakan kariya jami'a sun ce gobara ta tashi lokacin da wani jirgin saman ukraine mara matuki ya afkawa tashar jirgin ƙasa a birnin cox na ƙasar rasha To nan ba da jimawa Murtala zai sake dawo mana da ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugaban Majalisar Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chani, ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulkin rikon kwarya a tsawon wa'adin da bai kamata ya wuce shekaru uku ba. general Chani da ke wannan bayani a kafar talabijin a wani lokaci da tawagar ECOWAS ta kai ziyara a Nijar don duba hanyoyin sulhu ya soki lamarin kungiyar da wata babbar kasa da bai ambaci sunanta ba kan matakin amfani da karfin soja don mayar da muhammad bazum a kan mukaminsa muddin hanyoyin laluma suka ci tura wakilin murya amurka ya mai su mini barma ya aiko mana karin bayani janar chani wanda ya fara jawabinsa da caccakar sai da yawo sakamakon jerin takunkumin da ta kaka bawa nishiyar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar. Yana mai cewa bai kwaci mulki don yadda wama a kansa ba, saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan Nijar ke bukata. ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le peuple ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. ya sake nanata cewa ko al'ummar nijar ko su 'yan majalisar soja ta cnsp ba sa son yaƙi kuma a shirye suke a shiga tattaunawa to amma fa a gane cewa da zaran aka kaddamar da yaƙi a kan wannan ƙasa to kada a yi zaton abin zai zo da sauƙi kamar yadda wasu ke tunanin haka domin za su tarar da 'yan nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu haka kuma a cewar sa askarawan nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na mali da burkina da gine ba za su yi ƙasa a gwiwa ba kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula shugaban majalisar sojojin cnsp ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da ƙasa za ta sa gaba l'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue et de consulter toutes les composantes du peuple nigérien. Ya ce ƙungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki talatin domin gabatar da shawarwarin da za su ba da damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi baiwa fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a ƙasa. transition la durée ne saurait aller au-delà de trois ans. Yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a niger bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. Ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu a ɗaya gefe shirin kafsa yaƙi ya kankama. kama. yayin da shugabannin rundunonin mayakan kasashen sai da yawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na accra a nan nijar kuwa tashar talbijin rtn mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan burkina faso da mali ga takwarorinsu na nijar wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa sojojin juyin mulkin sun buƙaci ecowas da saka tsohon shugaban nijar isu muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin cnsp suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin place de la concertation da ke nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji kiran da masana shari'a suka yi wa gwamnatin Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. Masu kada ƙuri'a a Ecuador sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen sabon shugaban ƙasar. ranar tara ga watan agusta an harbe ɗaya daga cikin 'yan takara fernando valenvishencio a lokacin da yake barin wani gangamin yakin neman zaɓe harbin nasa ya ƙara da saka fargaba a zukatan wasu mutane kan yiwuwar tashin hankali a ecuador har yanzu akwai sunan valavisciencio a takardun kada kuri'a kamar yadda aka buga su kafin ya mutu sama da 'yan sanda da sojoji dubu ɗari ɗaya ne aka tura domin kare masu kada kuri'a jefa ƙuri'a dai wajibi ne akan mutanen da wato da ke tsakanin shekaru goma sha takwas zuwa tamanin hudu a ecuador kuma waɗanda ba su kada ƙuri'a ba na iya fuskantar tara mai tsanani to sai dai wasu masu kada ƙuri'a sun ce a shirye suke su fuskanci tarar bayan mutuwar ɗan takarar wannan ra'ayi dai ya fito ne daga bakin masana waɗanda suka ce fargabar tashi hankali na iya rage fitowar jama'a ƙasar spain ta lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta mata karon farko a tarihi biyu bayan ƙwallon da olga na ta zura mata tun a cikin rabin lokacin wasa na farko. Wannan ya bata nasara kan kasar Ingila da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata yau Lahadi a kasar Australia. Dukkan ƙungiyoyin na Spain da Ingila sun buga wasan ƙarshe ta gasar ne karon farko a tarihinsu. wannan nasarar ta bai wa spain damar ɗaukar fansa kan kashin da ingila ta bata wasan kwata final ta gasar nahiyar turai a shekarar da ta gabata wacce ingila ɗin a ƙarshe ta zama zakarar ta. spain ta kasance ƙasa ta farko da ta lashe kofin duniya ta mata tun bayan ƙasar jamus a shekara ta 2007 yayin da kuma ta kasance ƙasa ta biyar da ta lashe kofin na duniya a tarihin gasanni tara da aka fafata ya zuwa yanzu haka kuma a yanzu ta bi sahun kasar jamus inda suka kasance kasashe biyu kadai da suka taba lashe gasannin cin kofin duniya na maza da na mata duka baki daya a duk duniya baki daya Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa Najeriya. Sama da watanni biyu da tsare dakataccen shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ba tare da tuhuma ba da kuma ci gaba da yakin mutunta umarnin kotuna a saki gwadon Imipele. masana shari'a sun bugaci gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da su tabbatar da cewa 'yancin shari'a ya zama sahihi kar a koma gidan jiya na tsare mutane da ake zargi da aikata laifi ba bisa ka'ida ba don kawo sauyi da ake bukata na yin garan bawla tsarin gudanar da shari'a a kasar daga abuja wakilin halima abdurraub ta aiko mana da wannan rahoto Batun tsare waɗanda ake zargi da aikata laifi ba bisa ka'ida ba a Najeriya da ya ƙara kamari ne a shekarun baya-bayan nan musamman a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duk da cewa jim kaɗan bayan karɓar mulkinsa a shekarar 2015 ya jaddada aniyarsa ta tabbatar da cewa dukkanin hukumomin gwamnati za su rika bin doka da oda. Sai dai duk da kalaman shugaba Buhari da mataimakinsa a waccan lokacin gwamnatinsa ta bijirewa umarnin kotu a lokuta da dama na a saki tsohon mai baiwa Goodluck Jonathan shawara akan harkokin harkokin tsaro kanar samba da suki wanda aka yi wa zargin karkatar da dala biliyan biyu da dugu daya da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba sai kuma tsare mutane kamar shugaban kungiyar 'yan shi'a ta najeriya sheikh ibrahim alzakzaki tsohon alkalin alkalin najeriya walter onogan da dai sauransu a yanzu dai rahotanni sun yi nuni da cewa a bisa dukkan alamu shugaba tinubu na neman dorawa inda tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya tsaya musamman ganin yadda aka bijirewa umarnin kotun da ta bada belin dakataccen gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Yan Najeriya da dama dai sun fara dasa alamar tambaya akan ko shugaba Tinubu zai rika martaba tsarin mulkin demokradiyya inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Salihu Mahmud ya ce. Na farko dai kaman yadda ka sani daga lokacin mulkin da ya gabata na Muhammadu Buhari an sha tsare mutane ba bisa ga ka'idodi saboda misalai kaman shugaban shiya na Najeriya Ibrahim Zazzaki tsohon mai ba ma Jonathan shawara fannin tsaro sambo da suki da kuma gashi yanzu shugaban ma'aikatan yaki da cin hanci da rashin abdulrashid bawa wannan abu yana da illa sosai saboda mai idan mun ce muna demokradiyya to ya kamata a dinga bin dokokin kasa da kuma ka'idodi wanda a turanci ake cewa rule of law jigo a jam'iyyar pdp sanata umar ibrahim sauri ya ce da farko dai zan fara cewa a najeriya babu dokar da babu matsalar shine yadda ake aiwatar da hukunci in kin tuna dama shi bola Tinubu ya ce zai ci gaba da yi ne daga inda Buhari ya bari. Ita wannan matsala ta karya hukuncin kotu da karya dokokin kasa sun samo asali ne lokacin Buhari dan daga wancan lokaci ne ya kasance dan ma an ma kira a kotu an yanki ma hukunci in dai ba a yi ma gwamnatin daidai ba to kan ba a yi ba. In kin tuna kotuna sun bai wa samba da soki beli ba iyaka amma kuma aka hana shi. Wannan ya samu asali domin idan kika ɗauki matsayin Najeriya akwai wa'anda a ce ma su untouchables ne su in sun yanke hukunci shi za a bi ko da ko ta yanke hukunci ko bata yanke ba to amma abin da ya sanya muke yin shiru mu dan in muka sai a ce adawa ce amma ita gaskiya ta kuma a kuke fada ita kafin gaskiya ce to abin da ake ma bawa da abin da ake ma kale kamar wulakanci ne ake ma Najeriya da idon duniya abin da kawai mu ci ne Allah sauki kazalika wasu yan Najeriya sun fara yada batun cewa akwai alamar gwamnatin da shugaba Tinubu ke jagoranta ta bullo ne da sabon salon kare waɗanda ake zargi da yin babakire da kudaden jama'a ganin ganin yadda shugaban ya baiwa tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio goyon baya ya zama shugaban majalisar dattawa a watan Yuni duk da zargin karkatar da kudaden al'umma na naira biliyan 108 da takwas da EFCC ta dade tana yi masa. Shin akwai wani sashen doka da ya amince da batun a tsara wanda ake zargi da aikata wani laifi fiye da kwanaki biyu? Masanin shari'a Daniel Buwala ya ce. Akwai dokan da mutanen SSS suna relying on wanda ya ba su karfi su rike mutum a sati biyu in suna investigation. protection to amma yanzu an duba yadda aka aje shi bawa a custody ya wuce duk lokacin nan so in dai a bayan jama'a ne sun je sun kara samun extension daga kotu majority of nigerians ba su da wannan sani kuma ya kamata gwamnati ta nuna good faith cewa in mutum ka caje shi ko ka kama shi ka kulle shi ya kamata najeriya su san menene ka kulle shi because mun gani yanzu example na emefile an kulle shi ya dade an zo an kai shi kotu daban abin da aka caje shi daban abin da aka gaya ma mutane ake invest investigating nashi a kes na shi bawa ba magana cewa ga dalilin da aka kulle shi kuma wannan abun bai dace ba shi yasa mu muke fada kan cewa gwamnati ta zo with clean hands ta nuna ma mutane cewa abin da suke suna yin don Allah ne kuma suna yin don gaskiya ba abin da ake yin don siyasa ba ne. A nasa bangare masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ya bayyana cewa. Tsarin mulkin Najeriya idan muka ɗauki sashe na ɗari da saba'in da hudu inda ya magana yadda za a rika gurfanar da mutane a kotu ya ɗora nauyin akan hukumar gwamnati gwamnatin najeriya ma'ana ministan shari'a wanda kuma idan muka la'akari da kusan wata biyu da ya wuce babu ministan shari'a amma wannan bai zama hujja ba domin ma'aikatar tana nan ita ya kamata ta ci gaba da wannan ayyuka na gurfanar da masu laifi kuma sashi na talatin da biyar da na talatin da na tsarin mulkin najeriya mu da sashi na talatin da hudu da talatin da bakwai duka karan tsaye ne ga tanaje-tanajen su har a kai ga an rike mutum na wannan lokacin ba tare da an gurfanar da shi ba ba tare da an gaya mushi laifuffukan da ya yi ba kuma dole sai an yi ma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya garan bawul ta yadda za a gyara tsare-tsaren kotunan mu idan aka rike mutum daga karshe aka zo kuma aka ce ai ba a ma same shi da kowane laifi ba to an ci irin shi kuma an ci mutuncin shi kuma daga karshe ba wani abu za a yi wanda zai ke zai biya mushi wannan zudda daraja shi da aka ba ya kamata a ce hukumomi su rika aiki na haɗin gwiwa ya kamata gwamnati da kuma duk waɗanda alhakin yake su kokari su tabbatar da cewa 'yancin shari'a ya zama sahihi rahotanni dai sun yi nuni da cewa kama abdulrashid bawa da dss ta yi baya rasa nasaba da zargin cin hanci da rashawa idan ana iya tunawa dai wannan ba shine karan farko da ake dakatar tare da tsare shugabannin efcc ba inda a baya ma an kama tsohon makaddashin shugaban efcc ibrahim mago da zargin aikata laifin almundahana da almubazaranci da sunan ofishinsa duk kokarin ji ta bakin dss ta wayar salula a yayin hada wannan rahoton da ya ci tira lima Abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya da da halima Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. halima abdullahi ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda marubuta ko masu wallafa ababi a kafin yanar gizo wato bloggers ke gudanar da ayyukansu na yau da kullum musamman ma ganin yadda masu ruwa da tsaki a Najeriya ke shirin gudanar da wani gagarumin taron wayar da kai a watan Oktoba don fitar da dabarun magance matsalar yada labaran karya batanci da makamantansu da zammar tsabtace kafofin yanar gizo inda aka fi yada labaran kanzon kuregi da a wasu lokuta ke jawo yamutsi a cikin ƙasa wasu ma ke rasa rayukansu ko su shiga wani yanayi Masu ruwa da tsaki a fannin yada labarai dai sun ce ba za a sami sauki wajen magance barazanar yada labaran karya batanci da danginsu ba idan ba a shirya tarukan karawa marubuta da mawallafa a yanar gizo sani a game da illolin da ke tattare da wannan ɗabi'ar. Lamarin da ya sa muka tuntuɓi mawallafin shafin Hausa Fulani Muhammad Awal Ma'azu akan yadda ya fara na shi shafin da saura wasu muhimman batutuwa akan wallafa ababi a yanar gizo. Ito ba wani abu bane ya jawo hankalin ya shiga wannan aiki na blogging shine ko da na duba na gani babu wani abin da yake representin dan arewa ko za ka ta gani yawanci na yan kudu kudu nan ne ba dai wani abu da za ka ce eh wannan da na arewa ne so shine ma ya jawo hankalin shi to me yasa ba zan zo in buɗe wani abu mai suna Hausa Fulani tunda dai Hausa Fulani nan dai haɗe suke mu dinga promoting din culture din mu da wasu abubuwan mu da mutane ba su sani ba a hankali a hankali kuma alhamdulillah mun dan samu karbuwa saboda duk abin da mutum yake yanzu za ga an gan shi daga kasashen turan nan amerika ko ina na da mabiya to muhammad ganin yadda kake wallafa abubuwa a shafukanka na intanet ta yaya kake samun labaranka to ni dai zan ce ina da turo min rahoto kusan kowane state haka a nan arewacin najeriya duk in ana wani abu haka dai important abu wani news haka na taga turo min ingantacciya ma wasu sayan ma muka riga manya-manyan media ma samu information akan abubuwan da suke faruwa so mutane suna ganin ire-iren mu kamar idan gari ke so halle lagos ma kana da mabiya wani abu na faruwa a unguwansu the next thing kawai haka sun tura ma abu sai ka tambaye su wasu tambayoyi da za ka gane cewa wannan news din ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne sannan kuma akwai wasu news da za ka kai ba za ka so ka fara wallafa shi ba saboda zai iya jawo ma wani abu ko zai jawo tashin hankali ma mutane suka jira ga irin su manya-manya nan sun wallafa kafin kuma ka samu ka wallafa ba ka ba za ka iya ja ma kanka wani matsala ko kuma dai ka sa mutane ma hankalin su tashi ana da hanyoyi da muke samu information kala-kala wasu din ba a gaya saboda wannan shine selling point din naka. To ta yaya kake sanin sahihancin labarai ko faya fayan bidiyo da ake tura maka ta intanet? Eto eh ni nakan duba yanayin da labarin ya zo daga wajen waye zo nakan dan jira an ga manya-manyan gidajen labarai sun wallafa kafin sa nawa amma in na tabbatar da ingancin labaran ni nakan riga kowa sawa inda na tabbatar da cewa eh haka abin yake ba jabu bane and then kuma in akwai labaran da na sa ko maybe ba ingantacce ba ne ina sawa ma wani zaka ga condemning ne shi ya ce ai wannan ba haka ba ne to in naga comment ɗaya biyu ya haka zuwa uku sai to wannan gaskiya ne ba haka yake wani in janyo. and then gaskiya ina kashe kuɗi akan data don gaskiya gaba ɗaya rayuwa na ma online ne ko ina cin ina bincike ne ke faruwa a can update ko ta ina zaka ta duba irin latest news me yake faruwa a wancan country din all the time so gaskiya ba zan iya kiyastawa nawa na kashe akan data ba kuma har yanzu ma ina kashewa kullum ni na kan gaya mutane cewa abin da nake yi ba wai kuɗi nake samu ina yi ne dan ina da ra'ayi ina son in yi abu kuma ina so a ce wannan content din na wani ba na wani ba to sacrifice ne na mutum yake sabbin abubuwa suna fitowa kuma dole kai ma ka zama relevant wannan abun ba ka wace ga an barka a baya ina kuma maganar shirya tarukan wayar da kan mawallafa a yanar gizo shin kana ganin zai yi tasiri wajen magance matsalar yaɗa labaran ƙarya eto eh zai yi ba zai yi ba dalilin da ya sa na ci shine muna son ire-iren hakan saboda a dinga wayar da mutane kai saboda yada labaran da ba su da inganci bai da kyau yana jawo abubuwa da yawa wasu za ta ga suna rasa rayukan saboda nisun da kai ka wallafa ana da yin asara abubuwa da yawa yana faruwa so kamata ya yi a ce dama ana yin ire-iren wannan taron ana wayar mutane kai saboda san cewa akwai implication in kai abin nan kaza so za ta ga yanzu mutane da yawa ba su ma san me ma blogging din ba kawai ne za ta ga mutum ya samu waya ne yana da data hankalin shi a kwance yana wani waje kawai sai ya haɗa wani labarin ba haka ba kawai zai wallafa wani na can shi kuma hankalin shi zai tashi saboda wannan labarin har ya je shiga wani hali so gaskiya irin wannan taron ya kamata a dinga yin shi saboda ni a tunanin za a samu sauki in har ire-iren masu wallafa irin wannan labaran suna ganin ana yin ire-iren wannan taron. Madalla menene burinka akan wannan aiki da ka sanya a gaba kuma wani shawara za ka ba wa mawallafa irin ka a daidai wannan lokaci yi eh eto ni dai buri na nan da zuwa shekara goma kare na so in ga ina da gidan rediyo da gidan tv ina da za a ce a arewa ne wannan hausa fulani gidan tv ne da yake filin ɗan arewa yake filin ɗin najeriya da ingantaccen labarai sannan kuma shawarar da zan ba wa masu wallafa labaran kanzo shine abin da suke ba abu ne to saboda yana sa mutane suna rasa rayukansu suna shiga wani hali to ya zaka ji a ce wai kayi wani abin da ya yi lidin ɗin wani ya rasa ran kawai dai Allah dai ya sa masu shiruwa ne da shiru kuma su san cewa da da suke yi Allah na ganin su akwai ranar da za a zo a tambaye ka me yasa ka yaka kuma dole ka bada amsa haka yanzu alƙalman kididdiga dai sun yi nuni da cewa kamar yadda yake a ƙasashe da yawa a duniya Najeriya ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka na fama da matsalar yada labaran ƙarya matanci da danginsu kuma ƙwararru a fannin yada labarai da sadarwa sun ce dole ne gwamnati da saura masu ruwa da tsaki su tashi tsaye su fito da sabbin dabaru wajen rage ko kawo ƙarshen matsalar yada labaran kanzon kurege a ƙasar. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrahman mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. to madalla gai da halima Abdulrahman yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce ya Allah ya sa ganawar da tawagar ECOWAS ta musamman ta yi da hambararren shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum da shugabannin mulkin sojin kasar a wani yunkuri na maido da hambararren shugaban kasar kan karagar mulki ganawar ta cimma nasara. Sako na gaba ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Abdullahi Usaini Dukku da Faruku Maheka Ruga Sakwato suka ce gaskiyar lamari kungiyar ECOWAS ya kamata ku nemo wata hanya ta matsawa sojojin Nijar lamba domin gaskiya matakin takunkumi da kuka ɗauka kan ƙasar ta Nijar ya yi tsauri don kuwa tasirin shi bai tsaya iya Nijar ba nan jihar mu ta Sokoto tamkar mu aka kaka ba takunkumi da wannan muke fatar ganin ƙarshen wannan ta. takaddama cikin kankanin lokaci sako daga shewa da marajau ya ce hakika a wannan lokaci da muke ciki Allah kaɗai ya sanya gidajen da ke kwana ba tare da ganin hayakin girki ba a Najeriya. Saboda haka shugabanninmu ƙalubalenku, domin da mun zaɓe ku ne saboda mu samu sauƙi ba wai don mu ƙara tsinduma cikin kogin tsanani ba. Saƙon Sani Muhammad Chindo unguwar rufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya salam biyoyi hausa hakika sauka a ƙasar Nijar da tawagar kungiyar ECOWAS ta ƙara yi don tattaunawa abin a yaba ne Allah ya sa tattaunawar ta zamo sulakawa kawo ƙarshen rikicin da ke neman ya kunno kai a ƙasar Nijar ɗin daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo daidaito tsakanin sojoji da ƙungiyar ECOWAS amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. a gaskiya daga dukkan alamu kungiyar ecowas ba ta son abu ta hanyar lalama wajen magance rikicin jamhuriyar niger domin ana kokarin magance matsalar ta hanyar lumana sojoji kuma suna kada kujen yaƙi To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To a takaice shugaban sojojin da suka yi juyin mulki da ya hamɓarar da zababben shugaban kasar Nijar ya ce za su mayar da kasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru uku. To sai dai Abdulrahman Chani bai bayar da cikakken bayani kan tsarin ba a yayin da yake jawabi a gidan talabijin na kasar a daren jiya Asabar. ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau lahadi cewa wato a cikin rahotonta ne yau da kullum game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine cewa ukraine na ci gaba da kai hare-hare a cikin rasha kuma akwai yiwuwar matsin lamba ga shugabannin dakarun sararin samaniyar rasha domin inganta tsaron ta na yammaci ma'aikatar ta ce shugaban rasha vladimir putin kusan ya mamaye ukraine ne ba tare da yakinin cewa wato tare da yakinin cewa ba zai yi wani tasiri kai tsaye ga 'yan kasar rasha ba masu kada kuri'a a ecuador sun fita rumfunan zaɓe a yau lahadi domin zaɓen sabon shugaban kasar a ranar tara ga watan agusta an harbe ɗaya daga cikin 'yan takarar fernando villavicencio a lokacin da yake barin wani gangami yakin neman zaɓe harbin nasa kuma ya ƙara saka fargaba a zukatan wasu mutane kan yiwuwar tashi hankali a ecuador Ƙasar spain ta lashe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata karon farko a tarihi biyu bayan ƙwallon da Orga camona ta zura mata tun cikin rabin lokacin wasan na farko wannan ya bata nasara akan kasar ingila da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata a yau lahadi a ƙasar australia dukan ƙungiyoyin na spain da ingila sun buga wasan ƙarshe ta gasar ne karon farko a tarihinsu wannan nasara ta bai wa spain ɗin damar ɗaukar fansa kan kashin da ingila ta bata a wasan kwata final ta gasar nahiyar turai a shekarar da ta gabata wacce a ƙarshe ingila ɗin ta zama zakara. spain dai ta kasance ƙasa ta farko da ta lashe kofin na duniya na mata tun bayan ƙasar jamus a shekara ta 2007 yayin da kuma ta kasance kasa ta biyar da ta lashe kofin na duniya a tarihin gasanni tara wadanda aka fafata na gasar ya zuwa yanzu. To masu sauraro da kuma haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin in Allah ya yarda. yanzu a madadin murtala faru kusan yana da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar ta yanzu helen ni muhammad hafiz Baban ke sallama da ku daga nan sashin hausa da murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum